assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da sauraron sauraronmu sunana nura ado haladu wanda aka fi sani da action za mu gabatar muku da tarihin kano tarihin kano kuma kofofin kano za mu ga wacce kofa ce ta farko kuma wanne sarki ne ya yi wannan ƙofar sannan mun gama da ƙofofin kano ga baki ɗaya don wasu akwai su wasu ƙofofin kuma yanzu babu su za mu ga ƙofofi nawa kano take da shi idan muka gama da wannan to za mu shiga tarihi kuma na kaman bale wanda yake mutum ne ga ƙaƙƙarfan gaske wanda kano za a iya cewa samun mai karfi irin nashi sai an tona wanda in jaki ya zo wucewa in ya daki jakin da kafa cikinsa ma sai ya buɗe kayan cikinsa sun zube akwai kuma wanda yake mutum ne mai iya kwaba kaman ƙasa tifa shida bakwai takwas haka a rana guda shi shi kadai akwai kuma tarihin barbushe wanda shahararren mafarauci ne wanda ba irinsa ba a nan kano wanda zai je yi farautar giwa ya sako ta a kafada ya yi ta tafiya da ita tafiyar wuni guda har sai ya zo kan dutsen dala inda gidansa yake akwai tarihi irin wayannan da makamantansu da za mu yi amma a yanzu za mu ba da tarihi ne a akan kofar kansakai kada ku manta ku danna subscribing a action hausa tv don ganin shirye-shiryenmu masu zuwa a kan lokaci a zamanin sarkin kano usman masu dan warisi jikan bagauda wanda shi ne sarki na uku a mulkin kanawa ya hau gadon sarauta a shekara ta biyar, bayan ya shekara 17 yana sarautar kano sai shawara cewar ya kamata kano a mata ganuwa a kewaye ta don kano ta zama birni daga nan ya masana suka gaya masa yadda ake ginin ganuwa ana gina badalar ne kamar haka daga can gefe bayan gari ƙasar da aka haƙo daga cikin badalar da ita ake gina ganuwar mai tsaho da kauri ma'anar gina wannan ganuwa shine ana yin ginin ganuwar ne sabida tare abokan gaba kan su shiga birni su farmaki mutane ita kuma wannan ganuwa a wancan daɗaɗɗen lokaci daga cikin gari ana yi mata matattakala ne ta ko'ina daga can saman badalar ana yi masa ƙofofin zankwai ta cikin birnin ake harbin abokan gaba ta cikin ƙofofin zankwayan idan mahara sun kawo hari suna bayan gari bayan sarkin kano usman gijima su dan warisi ya gama wannan shawara sai yasa aka yi shela birni da ƙauye ya gayyaci mutane maza da mata cewar kowa ya zo za a aikin gayya kowa ya taho da kayan aikinsa kamar su dundurusu gatura magirbi da fatanya da ƙoƙuna da kwando da sauran kayan aiki bayan sarkin kano ya tara dukkan jama'ar kano sun taru sai ya gaya musu cewar so yake yi a gina ganuwa wato badala don kano ta zama birni ta zama wato birnin kano sai jama'a suka amsa kiran sarki sarki ya wuce gaba mutane na bin sa kowa ɗauke da kayan aikinsa suna tafi suna tafi har suka zo da inda goron dutse take a yanzu daga ɓangaren yamma sarki ya zo ya shata inda za a yi ƙofar gari nan da nan kuwa jama'a suka dukufa aka fara aiki wasu na haƙar ƙasa wasu na fito da ita ana yin tubali nan da nan aka fidda ƙofa sarki ya sa wa wannan ƙofa suna ƙofar kansakali shi kuma dalilin sa ƙofar suna ƙofar kansakali shine kano maƙeri wanda ta nan kano ta sami sunanta na kano ɗansa shi sunansa damuna damunan shi ne makeri yana ƙera masu da kan kansakali makaman yaƙi haka iri daban-daban to saboda kar amanta da wannan sunan sarki sai ce ya sa mata suna ƙofar kansakali wannan shine dalili na yin kofar kansakali wanda ike ita ce kofa ta farko a kano an yi ta ne kuma yanzu za ta kai shekara wajen 800 don kuwa shi ma sarkin da ya yi ta ya hau sarautar ne miladiya tana shekara 1095 bayan ya shekara goma sha bakwai a kan gadon sarautar kano to lokacin ne wannan shawara kuma aka zo aka fara yin kofar kansakali wanda ita ce kofa ta farko a yanzu za ta iya kaiwa kamar shekara 800 da yinta sabida lokacin an daɗe kuma a wannan lokaci duk da ake wannan magana kano babu madoki sai dai jaki sai dai dabbobi haka dai amma babu doki a kano ga baki daya kuma lokacin ma da ake wannan abubuwan kano duka gidaje ne wanda suke an yi Yesu da dashi an yi gidanga aka yi bukka haka sai mutum ya shiga haka kano take lokacin ba ci gaba irin na waɗannan zamanin har aka zo ma aka yi gidan ƙasa daga baya ne bayan sarki ya ga ana ta yi yin gobara shine daga an je taro sai sarki ya ce to mutane fa su yi kokari su yi gida na laka wato shine gidan ƙasa muna godiya da masu kallon mu akan wannan tarihi da muke bayarwa na kano za mu ga wacce ce kofa ta biyu kuma da sarki usman giji masu warisi jikan bagauda ya sake yi tafe-tafe lamarin mu har za mu zagaye kano kar ku manta ku danna subscribe a action hausa tv don ganin ci gaban waɗannan tarihi da labarai da muke bayarwa irin na da kasancewar wasu littattafan da turanci ne wani littattafan da hausa ne kuma sai ka karanta da yawa har za ka kai ga ka iya yin wannan bayanin da muke amma yanzu gashi a sauƙaƙe mun yi mun kawo kaji. ba sai ka karanta ba alhamdulillahi ku biyo mu a sati mai zuwa a wani shege dan buro ba na samu mana fafa abun fa tabbata fa jama'a ta lalle wannan tsatsuba ta yi kai inda lillahi subhanallahi kai je za mu tafi aikin da muka saba Ah. dama kwartanci kuke yi ai ba mu da wani abu da yau inda ya fito lokacin fitar nan tasa ai kwartanci kawai muke zuwa Malam ko zaka iya gaya mana sunan asibiti mutala kafin a sa mai suna? Eh, to ai asibiti duk asibiti ne ko? Eh? Ai asibiti duk asibiti ne amma na tunanin ai ba zai wuce shaka tafi ba. Shaka tafi? Eh. bari dan koya mai hankali kaka yana da matsala kai mutum da ko sallama bai ba ko sallama bai ba magana a kare ya zo ba magana a shi ne ruwa saboda kiyaye gaba ko ba haka ba saboda ka yi ruwanka ka sa ido <laughs> Ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokaci.